الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيئنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم حبب إلينا الإيمان وبينه في قلوبنا وكرح إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وبعدهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to satin da ya gabata muka fara tattaunawa akan abin da ya fi kowane abu muhimmanci a rayuwar ɗan adam wanda ba a so ma ka yi tafiya mai nisa ba tare da kawaiwaye shi ba don kada ka bar baya da kura shine tauhidi da abin da ka samu a rayuwar duniya an baka sami imani ba baka da komai a wajen Allah wannan tauhidin ma'anarsa kamar da muka ji shine ta Allah cikin abubuwa guda uku na farko ar-rububiyya in an ce ar daga ar-rabbu ne inna rabbakum Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam an ba ku sani ba ubangijinku mai renar rayuwarku shine wanda ya halarci samai da kasai cikin kwanaki shida mastawa alal arshi ya daidaita akan al'arshin sa shine wanda ya gushin lailan nahara yake rufe dare da yini dare ya zo yini ya tafi yini ya zo dare ya tafi kowannen su ya tsilibuhu hasisa yana neman dan uwansa da gaggawa lokacin faduwar rana ba zai yi ba ta ki fada kace har takwas har takwas da rabi har tare rana ba ta fadi ba baka taba gani ba haka lokacin ketowar alfijir ba zai yi ba alfijir din ya ketowa ka ce har bakwai har takwas yau alfijir bai keto ba baka taba gani ba so kowane ɗaya <coughs> yana neman ɗan uwansa da gaggawa to ba su kadai ba wa shamsa wal kamara wal nujuma musakharatin bi amri da rana da wata da taurari duk tasu horarru ne gudanar su umarninsa ne sai ta aita maka rahoto sai ala ku saurara lahul khalq wal amru dukkanin halittu nasa ne haka al'amur juya al'amuran halittun nasa ne shi ne imam abu abdullahi al-qurtubi yakan ce mulkan wa an wa khalqan wa abida mulkin Allah ne kirkirar Allah ne halittun Allah ne bayan Allah ne ala lahul khalqu wal amru halittun nasa ne ji al'amuran halittun nasa ne wancan farin ciki wancan bakin ciki wancan zuwa duniya wancan barin duniya wancan matsala wancan farin ciki lahul khalqu wal amru yace tabarakallahu albarkatunsa sun yawaita sai ce rabbul alamina mai renon duniya da abin da yake cikinta wannan shine rabu da ake su ta Allah cikin shi shine mai kowa mai komai to wannan shine nau'i na farko amma wannan nau'in yana da arha dan saboda arharsa ba a zuwa makaranta dan a san shi dan saboda arharsa mara imani ma yana da shi kai kawai kawai kai arha saboda Allah ya baka labari wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard da zaka tambaye kafiran ka cewa ya halitta sammai da kansai la yaqulunna Allah sai sai maka Allah ne amma wannan kuma bai shigar da su musulunci ba saboda ba su kadaita Allah din ba to wani shine nau'in tauhidi na farko rububiyya nau'i na biyu shine al-uluhiyya wancan rububiya din yadda kai da Allah shine mai kowa mai komai to babban muhimmancin sa ya maka jagoranci kuma zuwa ka kadaita Allah kai ma mai kowa mai komai ya kamata a kadaita shi haƙƙin sai zama ba irin na wani sa bane dan shine mai kowa da komai Allahu la ilaha illa al hayyul qayyum Allah shine wanda la ilaha babu wani abin bauta ma wa bisa sada illa huwa sai dai shi alhayyu rayayye wanda rayuwar da ba ta tare da rashi ba ta tare da mutuwa alƙayyomu mai tsayawa a kan dukkanin al'amura wanda la ta akuzu husinatun wala nau gyangyaɗi baya kama shi bare bacci to wani shine al'ilahu to ka ta shi fi tihi, wajen wato kasancewarsa shine abin bauta to zama shi kaɗai za ka bauta ma sannan tauhidi kashi na uku shine ka kaɗaita sunayensa da sifofinsa mun sha faɗa in shine Allahu to ka hausa maka faɗo sai dai Abdullahi kuma ba zancan Allahu an wannan an wuce wannan wurin in shine Ar-Razzaq to sai dai Razzaqi to ka kada da cikin sunayensa da sa Qur'ani ya ga maka laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir shi babu wani abu tamkarsa saboda ka a komai nasa shi kadai ne tabaraka wa ta'ala to in ka dawo ina abubuwan guda ku sai ce ka samu cikakken tauhidi to shine kuma ka samun da yafi kowanne samu komai ka rasa amma in kana da wannan lahira garau ka samu komai in baka da wannan tauhidi matsala tana nan jiki a filal kiyama kar ma ka yadda ka doshi alkiyama da wani da babu tauhidi in kuwa ka je to ka san abin da ka zama kanka shi yasa duk manzannin da suke bakuntar mutane da wannan ne shine ma karan farko ba asna fi kulli ummatin rasula an ibudullah wajtanibu dagut kamar da muka karanta rana ta yau shine farkon da awadin to kishiyarsa shine shirka shine kishiyar tauhidi ba su hada wurin zama inda ka san ruwa da wuta inda tauhidi to babu shirka inda shirka babu tauhidi kawai ɗaya ya kori ɗaya ne mai shirka shirka ne kin ta Allah a cikin wa'isa abubuwan da muka zano aka ce shi shine tauhidi to saba musu kuma shi ne shirka kawai a dunkula ka ce lahi bin billahi fi ma huwa haƙƙun lillahi shirka shine daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah sune wancan ukun da muka zauna a babin tauhidin to shirka kuma shine ka daidaita wani da shi a cikin wata rana annabi rahama sallallahu alaihi wasallama yana kishingide sai ce wa sahabbai ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir shin bazan ba ku labari da mafi girman zunubi ba cikin zunubai sahabbai suka ce bala ya rasulullah ba mu labari buɗe bakin da zai ta ce to al'ishiraku billahi farkon babbacin manyan zunubai shine shirka da Allah an ta ji lillahi niddan wa huwa kalakaka ka sanya wa Allah kishi alhali shi ya halicce ka Ya yi kacin mutanen da ya ba su hankali yace ya karrama su ce fi ta ƙawin amma sai ka sa masa kishiya sai haƙƙin da yace nasa ne shi kaɗai, sai ka ba wa waninsa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka musawatu ghayra lillahi billah fima huwa haqqul lillah to na farko sai ce to al-ishraku billah shirka da Allah duk rahama irin ta Allah duk tausayi irin na Allah ar-ra'ufu ar-rahimu al-wadudu mai nuna soyayya ga bayinsa amma ba laifin da idan ka kai gare shi kuma kai da ka ba kunshi lahira da shi in ya banka ka auta ba zai saurare ka ba sai in shi kai shirka yace inna allaha la yaghfiru an yushrika bihi baya gafartawa in shirka aka yi da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma yana gafarta abin da ba shirka ba wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima duk wanda ya shirka da Allah to ya sani ya kinki mukatan zunubi Allah ya kiyaye to shine na farko al ishraku billahi ta da cewa uqul walidain daga cikin manyan zunubai akwai saba wa mahaifa rashin kyautatawa mahaifa to wani ba wai rashin kyautatawa ba a kuma ba kyautata musu ba kuma bai basu sun zauna lafiya ba bai kawo nasa ya ba su ba a nasu ma a wajensa suke karewa a shari'arsa da rigimarsa ya jangolo kullum ala tunani a yi sallama saboda shi Allah ya kiyaye to kokul walidaini abu na uku sai annabi ya ce ala wa shahadatu zuri wa qawlu zur da ba da shaida ta ƙarya da kirkirar magana ta ƙarya abinda ba a yi ba ka ce an yi abinda baka je baka gani baka ce kaji ka gani wannan laifukan guda biyu annabi bai gushe bai na ce ala ku saurara cikin manyan zunubai wa shahadatu zuri wa qawlu zur har sai da sabai suka ce laita hu sakata ina ma yayin shiru sanadu da sallama yayin shiru to yan uwa wannan shine tauhidi wa shirka kuma ita ce kishiyar tauhidi shirya karatun da ba a kare shi kullum takatsantsan ake da shi har malamai suke da wasu babuka na himayatul tauhid ba tauhidi kariya wata rana wani ya zo ke ce annabi sallallahu alaihi wasallama bayan sun tattauna akan wasu matsaloli sai ce masha Allahu wa shi'ita Allah ya so ka su nan da na annabi ya ce a ta'alta ni lillahi niddan idilan zaka sanya ni mu zama daidai da Allah masha Allahu wahada Allah shi kadai ya so a ce kaga kibance Allah da haƙin da yake nasa ne wani baya shiga la malakan muqarraban wala nabiyyan mursalan wani mala'ika na kuma kusanci kamar jibrilu ko wani manzo wanda Allah ya aiko baya shiga cikin haƙƙin Allah ƙarshe dai wanda ya fi kowa an ka ɗauki Allah tabaraka wa ta'ala a cikin halittu babu kamar sa shine annabi sallallahu alaihi amma da aka zo wata gaba mutumin da suke tattaunawa yace sha Allah wa shi'ita ka so Allah ya so yace aj'altani lillahi idlan zaka sanya ni mu zama daidai da Allah Ma sha Allah hada Allah kadai ya so wannan kenan sannan Umar wata rana ya zo aikin hajji kun za a aikin hajji ko umara akwai hajjar al'aswar ana sumbatarsa da gaske yana cikin la a sumbace shi in baka damar zuwa ka sumbace saboda cunkoso ta hannu ka taba shi in baka da wannan inda sanda in ishara ko ka sumbace hannun kan kai ishara shikenan ya wadatar addini ya suru amma wasu sai ce ganin wani abu ne wanda aka za a yi kokowa a tura mutane don sai ka je ka sumbace shi bayan kuma aikin hajji mara aka ce falara fasa wala fusuka wala jidala fil hajji to mutane suke nema su mai da shi kansa hajar din kaman kaman wani abin da ne kaman shi ne ma abin bautar sai na umar kamar da imamul bukari ya kawo da ya zo aikin hajji da ya ga ana nema a mai da shi abin bauta don ka gane da ake ba mu tauhidi kariya sai da ya tsaya wa dutsen fada sannan ya sumbace shi kasan san me yace ya kalli da ce wallahi a'lamu naka hajaru annaka hajaru, yace ni na san kai dutse ne la taburru tamfa tanfa baka cutarwa baka amfanarwa walaula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka yace ni ba dan naga manzo Allah ya sumbace ka ba abin da ya hada ni da kai sannan sai ya sumbace shi kaga duk wannan yake so himayatu tauhidi a kare mutane tauhidin su kada su dau haƙƙin Allah su bama wani Allah in ka koma kan annabi sallallahu alaihi wasallama wani to yake ce masa ya khairana wa bin khairina ya mafi alkhairin mu dan mafi alkhairin sai a la ta tsaro ni kama a tsaratun nasara bin maryam kada ku daga ni sama da matsayina kamar yadda kristo suka annabi isa dan maryam har sai kashe shi shi Allah mahaifiyarsa Allah Allah Allah suka yi trinity Allah ya tattara sai ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa kaga duk wanda mai kariyar tauhidi annabi ce kar ku daga ni sama da matsayina shi matsayinsa daban matsayin Allah da matsayin Allah wahadahu ne la sharika lahu a cikin sa kaga ce la ni kada ku daga ni kamar yadda sai ce inna ma ana abdu kawai ku sani ni bawa ne in za ku kira ni qulu abdullahi wa rasulu ku ce bawan Allah manzansa an ce duk sunayensa ya fi san ka ce masa abdullahi ko rasulullahi saboda qur'ani Allah ya ta kiransa da su fa in kuntum fi rabbin mimma nazzalna sai ce ala abdina tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala abdihi alhamdulillah subhana alladhi asara bi abdihi wa annahu lamma qama abdullah muhammadun rasulullah wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul Allah ya datar da mu Allah ya kare mu da tauhidin mu Allah ya mana ba mu na alkhairi wa